Bismillahir Rahmanir Rahim idan ba ke kashi na 38. Kafin fada ya karasa faɗin sauran bugayen maganganun nashi kan maza cikin jadda ta yi tsalle ta dire da ce kana karasa sakin sai dai ka nemi wata uwar ba ni jadda ba. Ka tabbatar ka tabbatar mini kai ba ɗan arziki ba ne wanda ya san addini ashe ba baka da imani da takawa Ali. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk duniya suna maka kallon mai hankali ashe mahaukaci na haifa ba ni da sani sai da jama'a suka dinga samu na suna cewa na yi hankali da kai san ban ji ba shine yanzu za ka nuna mini kai mahaukacin mahaukaci rikakke ne kuma fada ya kalla maza ya ce jadda ba ki san me ta yi mini ba ta nuna ban isa da ɗana ba ta nuna ban isa da ita ba ta kunyata na idanun abokina ta yi wa aliyu aure ba tare da sani ko yarda ta ba a matsayina na ubansa ta kuma san danginsu zara ba a yi masu kishiya cikin ihun murna jadda ta ce ka ce malam ya yi aure to ubangiji ya yi miki albarka maryam ita kuma zuza take ko zura ba zan iya masifa ba allah ya yi gutsu-gutsu da ita da danginta dama ai cutar malam sakai na rantse sai da suka buga tabbaciya da kafin su yi maganar aurenta da malam mace babu fasali balle tsari har na ci yan martanci na na auri ubanka ban taba girma ban taba ganin mai zubin halitta irin nata ba nono shimfiɗa kamar kamar dindima da ta hukwalta duwawun nan tamkar wainar fulawa ta kasko hu hu hu azaba allah da ya isa ga danga an hada shi da irin irin bokan irin basiba wannan ba lallai ta san hakkin aure ba dole da kira na kira daurawa ko isa fantami wa yar banza wazi sai kai kuma ba zan kula ka ba ba san masifa da kai ba zan yi masifa da kai ba jama'a su yi ta kwashe mana albarka sai na fara bincikar kwakwalwarka fita kuma babu inda maryama za ta daga nan har malam ya sauka najeriya minti nawa ne zuwa fata ya ce jadarin nan zara kan familinsu babu mai ilimi irin nata ta yi primary secondary nce digiri hnd masters duk wani kwali da dan boko yake mafarkin samu ta samu baga ta aka yi wa aliyu da aka haɗa shi aure da wacce za ta kula da dukiyar shi ba shi za a wulakanta shi ne za a wulakanta ta a aura mini a aura mata yar aikin ta to wallahi ba da yawuna ba ni nake da ikon zaɓar wa Aliyu macen da ta yi mini kuma ita uwar ta da ta ɗaure masa gindi ina ita ɗaya ce a gidan aurenta ko na yi mata kishiya ne zata ta fashe da kuka sosai tana kama bakin zani ta ce yanzu daga magana akan al'adun biyar yarinya wacce shaidan ya yi wa fitsari a kashi ne kake zagi na Ali ni kake tsinewa kake cewa na fitar maka daga gida ai ba kai kaɗai na haifa ba ni ce uwar banza ko ba shakka saboda Allah ina ruwana da shiga masifar yara daga cewa malam bai kyauta ba shine zaka zage ni ka zage uwa da uban da suka kawo ni duniya ta fece majina ta yi mitsi mitsi da idanu ta ce maimunatu maza kira mana haruna shi dan uwan shi shi da dan uwansa ubangiji ya kaddara na haifuwarsu ba kai kaɗai ba ne. fata ya su wajen jadda ya ce don allah jadda ke haƙuri wallahi ba zaki ne ba fushi na na sauke a kan muna idan ka sake cewa maryam munafuka za ka tabbatar yar iska ce ne idan ka ƙara cewa maryam munafuka za ka tabbatar yar iska ce ne fita ka bani waje kada na sake ganin fuskar ka a gabana maza da yana zaune a kujera kanta a ƙasa ta haɗa hannu a ƙirji sai girgiza ƙafa take ko ba a faɗa ba ka san cewa ranta ya yi mugun ɓaci maimun da bawa jaddawa ya jin uncle harun ya daga ta cikin wayar ya ce mai yar injiniya da barista ya aka ne kawar jadda ta ce masifa da bala'i to kakar maimunatin ce ya yi saurin cewa barka a sha ruwa lafiya jadda ta fashe da kuka sosai hankalin uncle harun ya tashi ta ce kana can gidan matanka yaƙi yaƙi ya ɓarke a gidan ali kafin ya kashe ni maza maza na ganka a gidan kai da bashir amma dai ali ya ce mutunci na ya zage ni tas ya zage ni tas zagin da ba taba yi min ba ta kashe wayar murya can ƙasa ƙasa ta ce a sulhu kai gashi na yi magana a nitsa ba faɗa ba ihu ke kuma maryam ki bar ni da shi zai gane ni ba tsohuwar banza ba ce fara ya kasa cewa komai gaba ɗaya kansa ya kulle kwanyar alhaji faruk ta kama ta kama shi maimun da zifa sai kuka suke auta fatima sai shiru ya shiru tare da kafe baza da idanu tana jin zafin sha'aran tafiya da kowane lokaci. A kusan tare manyan motoci guda uku suka yi fakin a harabar gidan Uncle Harun daga Zaria daga Zaria Road Uncle Bashir daga unguwa uku sai Abba Hakimi daga Dawaki Road. Uncle Bashir ya fara fitowa cikin wata takakkiyar shadda Sky Blue sai Uncle Harun ya fito cikin farar shadda shi ma gaba ɗaya suka tsaya domin gaisawa da Abba Hakimi sai fazil ya buɗewa Abba Hakimi mota. ya fito cikin kyakkyawar tufar shishar shadda ruwan madara cikin ɗinkin jamfa da babbar riga ya ɗora hirami a kan shi kamar yadda ya sha yake yi sai ya risuna baki ɗaya tare da haɗa baki wajen faɗin barka da dare a baki miya ibada ya saki murmushi irin nasu na manya ya ce alhamdulillah ba na shirin tafiya ya bar mu da kewa duk suka yi murmushi wanku ya ce to allah ya ba mu lada ya wanke dattin laifuka ya ce amin abba abba hakim ya kalli sai bazir ya ce ka jira ni suka nufa cikin gidan amma falo suka samu jadda zaune maza ma zaune har yanzu bata motsa ba ko gyara zamanta ba sai da ta ji muryar abba hakim ta ɗago kai cikin rauni suna haɗa ido ya girgiza mata kai suka zauna bayan sun gaida jadda ta amsa baya boba ballasa maza ta gaida abba hakimi da sauran kulbashir fatan lafiya ne wannan kiran gaggawa dare har ya fara jadda ta fara masa kwalla ta ce lafiya kenan ku kira ɗan uwanka ka kira ɗan uwanka ka ji dalilin sakin maryam har saki biyu suka saki talati abba hakim ya murmushi kawai he speechless wani irin saki ana zaune lafiya saki kuma cikin azumi zata ta ce idan mutum ya fara shan wiwi da tramol sai abin da ka gani uncle bashir ya mike zuwa upstairs ya sa fata na waya da ka gani mai muhimmanci ce yadda ake ta gan. yadda yake ta begen ka fito muna ka ya mike tsaye tare da bin bayan yayan nasa wani irin shirme ne haka aliyu mai barista ta aikata gare ka har haka ya kace faza ya ce ta yi wa shek aure ba tare da sadina ba kuma ta aura masa yarinya mafi kaskanci a idanun zarar daɗin daɗawa ba ba a yi wa zaraki ba a yi wa familinsa zaraki sha na shaida mata hakan shi yasa na yanke hukuncin laifukan da ta yi mani kafin aliyu ya sauka ƙasa an harun ya ce mu kuma sai ka ɗau harun ya ce mu kuma sai ka ɗaure mu tun da mu ne muka ba da shawarar kada ka sani kada ka sani ɗin mun san da auren tun kafin aliyu ya bar ƙasa zuwa wajen aike shi auren halisa aka fara ɗaurawa kafin na yar gaban goshin taka ni dai ba da yawuna ba aliyu na ana ne uncle bashir ya ce sannu mai ɗa ka faɗa mada wanda bai da zuri'a nan balle ka yi mana gori ko ɗanka ne to yanzu ƙarfin ikonmu ya kwace malam daga wajenka jadda ta ce gwara ya zage ku kamar yadda ya yi mini abin duka abin duka ya ɗauka zai da ke ni ba <laughs> Allah kada ka nuna masifar da na gani ɗazu Uncle Harun ya ce ka ga let by be by mu duka ba a saninka mu duka ba sa'anninka sa'arka mu duka ba sa'anninka bare sa'arka ba za mu ce komai daga nan har shak ya sauka ƙasar nan kuma barista tana gidan nan ina tabbatar maka za ka yi nadamar sakin da kai mata sai a lokacin abba hakim ya ce a'a sha allah da maryam za mu tafi ya rike yaran shi ya rike na tafi da yar dan uwana ya jiya kan baba ya ce tashi ki shirya uncle harun ya ce ba za a yi haka ba abba hakimi ko saboda su fatima abba hakim ya mike ya jima da sanin faza ba dan kwarai ba ne son rai da na zuciyar shi kawai yake bi maza ta kwantar da auta fatima saman kujera ta nufi bedroom ta ɗauki mayafi waya da harba sai kayanta da ke trolley bag manta manta dinga kuka tana runguma maza maza ta kasa cewa komai idanunta ya ja ta nufi man falo abba hakim ya kama hannun maza suka fice daga gidan zuciyoyin kowanne su babu daɗi da ƙyar aka samu jinin da ke zuba a hannun ya shage tsaya aka yi masa allura baya son magani shi kuma sai baya son magani shi kuma sai dole zuciyar halisa ta ɗauki zafi haka kurum ta ji har abban nata zafin shi take ji don zai don bai zai bari wata banza tana faɗa masa magana kuma ta gaji ta gaji da ɓoye batun aurensu ta shiga ɗaki ta kwanta sai kuka take cikin dare ta kasa barci ta dinga juyi ta saba da jikin yashek ta dubi lokaci daga karfe biyu da rabi na dare ta miƙe a hankali jikinta sanye da farar night going kanta ba kitso ta saka slippers har ta fita sai ta dawo ta ɗauki fam papoose ta fesa ta shiga fitowa a hankali ta samu umar zaune saman kujera a man falo hannunta rike da tasbaha suka kalli juna ta ce lafiya kika fitowa da daren nan ta ce wajen abba na zani maganar ta girma umar ta ce ina jin yayi barci ba halisa ta kalli umar ta ce ba na jin abba na yayi barci tunda ni ma na kasa kunya ta kama umar ita, ita kan ogandiyar ko a jikinta kuma ko mato tunda baki san yadda zaki rike abin naki ba Halisa ba ta gane ba ba don san ranta ba ta jiya umar ta bi ta da idanu dole ta gyara mata zama shi namiji a rayuwa ba shi da tabbas. Idan kullum zaka sakar masa jikinka haka yake bukata amma dole ta koyi yadda za ta dinga juya ya shek duk da ba ta da haufi a kansa. Babu jimawa da tafiyar Halisa ya shek fito cikin ash ɗin lafiya mai karamin hannu a wannan karan. Bai ɗora hirami ba su markansa mai kala biyu ta bayyana. mamaki ya kama umar ta ɗauka ta ɗauka tuni ya yi barci ya dawo kusa da ita ya zauna ba kai barci ba har ya jinjina kai ya ce ba na je umar ta ƙara gaskata zancen halisa a da gaske duk ba za su iya barci ba ba juna ba yaushe suke wannan mugun sabon har haka ta share shi tana kallon yana duba ɓangaren halisa amma baya da ikon zuwa saboda zaman umar ɗin aikan kamar daga sama suka ga ta sake fitowa da sauri ta ƙara so ta ce umar dama na ce ba zai iya barci ba ta faɗa haka tana da ya shige yi saurin rufe idanunsa saboda nauyin umar yake ji halisa ta zauna a saman cinyar shi tare da kwanciya a jikinsa ta rungume shi ta ce a miss motibo umar ta miƙe domin tuni salatin ya kwace mata ta ce allah ya kyauta tana barin wajen ya shek ya sunkuce ta yana manna ta da ƙirjinsa duk da ciwon hannunsa ya ce fatar kunnen ta kaɗan ya ce kankana ta yau ban sha ruwa ba ta lushe idanunta tana jin soyayyar shi na ƙara na ƙara kowa tare da bunƙasa a cikin zuciyarta tana yaɗo ta kowace ƙofa da ke zuciyarta washe gari tun su ya farka ita kam kasa motsi ta har yanzu ta kasa sabawa da yanayin abban nata kullum da salon da yake zuwar mata yau take sallah an sallaba azumi mutanen al'ummar annabi kowa yana haramar tafiya masallaci ranar da kowa yake jiran zuwan da farin ciki a fuskar musulmi ba a magana a hankali yake saukowa cikin wata dagaggiyar shadda fara sai daukar idanu yake ya ɗora alkyabba jikinsa wani irin sahihin kyau yayi na musamman bakinsa dauke da tasbihi na tafiya masallaci allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar kabiran walhamdulillah kasiran wa subhanallahi bukratan wa asila a fili yake faɗa har ya sako ƙasa ya samu umar kan cikin sabbin tufafi sai mai martaba ahmad sarki da albashir tare da umar kafin kowa ya yi magana idanun sai sauka kan da ta fito cikin doguwar riga fara sol da ita ta yi rolin kanta da bell ba wani makeup ta ba amma ta yi wani irin kyau mai ɗaukar hankali bakinta sai kyallin lisbon yake ta ƙara girma da kyau da haske ko ina na jikinta ya buɗe idanun ta rufe ba tare da ta lura da su mai barta ba ta nufa wajen yashin a hankali ya farta ta kankana bar abba shi kaɗai ya yi maganar shi kaɗai kuma ya ji tana zuwa ta faɗa jikinsa ta rungume shi tana riƙe hannun ta ce kafin mazan duniya kyau na ina son ka da yawa suka ji saukar maganar mai martaba ya ce ki da kika sani amma ko ni ai na fi shi kyau ya shakka ya kasa cewa komai ita dama umar ta san za a rina da gaskiya na mai kyau ne mai ba banda ka ai kai ka tsufa umar kan ya ce kuma ke kike kuma ke kike kiɗin ki kike rawarki yali bai ce kin kyau ba ya ce ya fahimci kowa shi dai bai isa an saka ya shek ya fahimci kowa shi dai bai isa an saka ya faɗa abin da bai yi niyya ba kafin na ce ya yi kyau shi ne ya fara faɗa ai mu ba mu ci ba yaushe haka yaka ta ce idanunsa su ne suka faɗa ba wadda ba ka faɗa yanzu kowa ya ji kaga suna tsokana ta please ka ce na yi kyau gaba ɗaya sa gyara zama sun da kamar wuya gurguwa da auren nesa abba ka ce ta faɗa musu ka faɗa musu na yi kyau zan yi fushi idan ka ki nan da nan zufa ta fara yanko masa harshen sa ya harɗe ya shiga ƙoƙarin yin magana ya kasa cikin ƙarfin hali ya ɗan buga ƙafarsa a ƙasa ya riƙe kafaɗinta da kyau kamar zai goga cikin ina ya ce kasa faɗar abin da ya niyya ya cikin sauri ya juya ta shi kuma ya juya wasu mai martaba baya ya zama ba a ganin halisa sai bayan ya shiga a hankali ya kalli cikin idanunta wanda suka yi cike wanda suka cika da hawayen rigimar da su umar kan suka kunna ta ya limshe idanu tare da budewa ya juya mata su kai tsaye ta gane karatun nashi a hankali ta taka cikin tarin natsuwar da kwana biyu ta tsinci kanta ciki ta shige jikinsa gaba ɗaya suka sauke a jin zuciya cikin ƙasa da murya ta ce abu zuciyarka bugawa take da ƙarfi a zuciyarsa ya ce ba dole ba kankana ta yi jajir ta yi kyau a fili kuma ido kawai ya rufe yana ɗan matse ta a jikinsa da sauri kuma ya sake ta tare da juyawa wayan ba kowa a falon kamar an ƙure su kamar an kure su ya shake juya ya kalli halisa yana ɓata fuska irin kin gafin da kika ja ko ita kan murmushi ta yi mai kyau ta rike tsakiyar hannunsa bai kula da ci gaba da tafiya zuwa harabar gidan harabar gidan motarsa kawai ta rage tare da motocin securities da za su take masa baya ya shiga gidan baya ita ma ta shiga direba ya ja su zuwa masallaci da za su gabatar da sallar idi tunda suka tafi babu wanda ya ƙara magana ganin ya kame kansa idanunsa rufe ita ma ta yi masa shiru masu mu ba da kashi na gaba